أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار أعاذني الله وإياكم وأجرنا من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya su kara tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga yayin halitta annabi Muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da mummunai waɗanda suka bi tafarkin sa har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa mu kasance da cikin su barkanmu da sake haduwa a wannan rana ta Lahadi wadda ta dace da hudu ga watan al-muharram hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai wacce daidai da ashirin da tara ga watan shida miladiya dubu da ashirin da biyar allah maɗaukakin sarki ya kaddara sake hazo mu a wannan lokaci da muke karatu cikin wannan littafi mai albarka hisnul muslim min alkarin kitabi wa sunna na ashir al-doktor sa'id bin wahab al-qahtani allah madaukakin sarki ya jikan shi gafarta mishi a zaman mu ta ƙarshe da muka yi mun tsaya a ƙarshen addu'a da ake yi na fita daga masallaci دعاء الخروج من المسجد wannan ita ce addu'a ta ƙarshe da muka karanta ta ce kuma addu'a ta goma sha hudu da malam ya kawo a jerin yin addu'o'i da ya kawo a wannan littafi a yau da ikon allah za mu tashi a na sha biyar ce malaki azkarul azan azkaru al'adhan addu'a da ake yi a lokacin kiran sallah addu'o'i da ake yi lokacin kiran sallah kala biyu ne <clears throat> akwai addu'an da ake yi a lokacin da ladani ke kiran sallah akwai addu'ar da ake yi bayan ladani ya gama kiran sallah duka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya koyar da mu ya tarbiyyantar da mu akan yin waɗannan addu'o'i din wadda kuma da ikon Allah za mu ji su da mabambantan yadda ake yin su insha Allah ta'ala malaki alkarul adhan addu'o'i na kiran sallah malaci na farko ya ce ya kulu misla ma ya kulu mu'azzinu illa fi hayya ala wa فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله يجي إلا داني لنا كيران صلى to shi mai sauraron ladan kai da kake sauraron mai kiran sallah ya ƙulu za ka faɗa misla ma ya ƙulu mu'azzin irin abinda shi ladani mai kiran sallan yake faɗa ba za ka tsara ba ba za ka rage hmm? ce illa sai dai fi hayya ala sala wa hayya ala falah sai a lokacin da ladani ya ce hayya alal fala ya ce hayya alal fala to a waɗannan wuraren shi ne kawai za ka ce la haula wala quwwata illa biLla! la haula wala quwwata illa biLla!" babu dabara kuma babu wani ƙarfi sai tare da Allah madaukakin sarki wannan ita ce shi ne umarni na annai muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hannun hadisi ne wanda yake muttafaq alai akwai hadisin abu sa'id al-khudri akwai hadisin abu hurairah abu umamata al-bahili akwai hadisin umar bin al-khattab duka waɗanda bukari da muslim suka rawaito su riwayan abu imam umama albahiri allah ya kare da a gare shi yake cewa sami'tu muawiyata bin abi sufyan wa huwa jalisun alal al-minbari yace naji abu muawiya bin abi sufyan lokacin yana zaune akan mimbari yace azzana muazzana mu'azzinu. sai ladani mai kiran sallah sai kira sallah qala lokacin da ladanin ce Allahu akbar Allahu akbar qala muawiya sai muawiya bin abi sufyan sai shi ma ce Allahu akbar Allahu akbar ce qala ashhadu an la ilaha illa Allah lokacin da ladan yace ashhadu an la ilaha illa Allah fa qala muawiya sai muawiya bin abi sufyan yace ashhadu an la ilaha illa Allah da yace ashhadu anna muhammadar rasulullah da ladan ya faɗi wannan qala muawiya ashhadu anna muhammadar rasulullah ce falamma an qabat ta'zim ce lokacin da ladan haka mu'awiya rinka amsawa lokacin da ladanin ya gama kiran sallah qala sai mu'awiya bin abi sufyan sai ce ya ayyuhan nas ya ku mutane yanzu ya zai zai wa'azi ku ce ya ku mutane إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المجلس يتني لكننا ناجم عن الله صلى الله عليه وسلم ينا زونا أكم ونن منبر لنك زونا أكم نجيك يتيوا حين أذن المؤذن لوكة دلادن يكرا صلى الله yaqulu ma sami'tum minni min maqalati yace na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa abinda kuka ji na faɗa lokacin da ladani ke kiran sallah a gani bayan ya aikata aikace sai faɗa musu abinda kuka ji na faɗa din nan to annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana yana zaune shi ma akan wannan mimbarin da yau nake zaune a kai ladani ya kira sallah kuma shi ma sai ya faɗi irin abin da na faɗa shi sa ni ma ina zaune da Lada ladani ya kira sallah ni ma na faɗa a gani wannan shi ne uh, wayan uh, da imam bukari ya roito daga muawiya bin abi sufyan uh, ruwayan imam muslim daga umar ɗan khattab allah maɗaukakin sarki ya gare da a gare shi umar dan khattab yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace idza qala al mu'adhdhin idan mai kiran sallah yace Allahu akbar Allahu akbar in mai kiran sallah ya faɗi wannan Allah shine mafi girma Allah shine mafi girma ba Allah mai girma ba yana da cikin kwarakwai da mutane suke akbar aka ce ba sai allahu kabir ba cewa kai allahu akbar allah shine mafi girma babu wani wanda ya kai allah girma shi ne ma'anan wanzan musallar sai ce to illa dan ya faɗa haka faƙala a hadukum sai ɗaya daga cikinku sai kuma kuka ce allahu akbar allahu akbar irin abin da ladan ya faɗa sun maƙala sai lare ya ce ashadu Allah ilaha illallah na shaida babu abun bauta bisa cancanta sai Allah ƙala sai ɗayan ku shi ma ce ashadu Allah ilaha illallah ya maimaita abin da ladan ya fara sun maƙala ladan ya ce ashadu anna muhammadar rasulullah na shaida lallai annai muhammad bawansa ne babun nan manzon Allah ne qala ashhadu anna muhammadar rasulullah kai ma da kake ji sai kace ashhadu anna muhammadar rasulullah thumma qala sai ladan yace hayya ala salah ku yi gaggawa ku zo zuwa da sallah ku zo ku yi sallah qala sai mu ce la haula wala quwwata illa billah babu dabara babu ƙarfi sai tare da Allah ka rubuta hikima ne shi ladan ce maka yi hayya ka yi gaggawa ka yi sauri yanzu kana ba ladan an san cewa fa ba zan iya ba sai da taimakon wa Allah ba gaggawa ta ba ce taimakon Allah zai kawo ni yace to ladan ya faɗi wannan yace hayya ala sala sai kaga ce la haula wala quwwata illa billah thumma qala hayya ala al falah da ce ku gaggawa ku zo zuwa ga rabo mai girma shine alfalah ku zo ku riski rabo mai girma sai ka sake cewa la haula wala quwwata illa billah thumma qala Allahu akbar Allahu akbar ladan yace Allahu akbar Allahu akbar kai ma kace Allahu akbar Allahu akbar thumma qala sai ladan ce, la ilaha illa Allah kai ma ka cika ta da la ilaha illallah annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ladan ya kira sallah ya faɗa haka min qalbihi yana faɗan hakan tun daga zuciyarsa da gaske yake yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dakhala aljanna to tabbas ɗan, aljanna tabbas ɗan, aljanna ta manzo Allah bai ce yadkhulul jannata ba yake dakhala ya riga ya shiga so da baka tabbas cewa babu babu kokonto babu mai kokon amma ka'ida shi ne ka yi irin yadda manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya koyar nan saboda ko dan da nasu ya sa amma na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam Allahu akbar Allahu akbar za su fada in ai zadan ya ce ashhadu an la ilaha illa Allah sai ce wahdahu la sharika lahu to wannan sai dai ka ci dukan tsiya a lahira wallahi wallahi dukan tsiya za ka ci so ba wannan ba abin da Allah ya ce a faɗa ba ne in kai ibadan ka ne inda ga dama shi ma Allah zai maka yanda ya ga dama illa da yace ashhadu anna muhammadar rasulullah ga yace sallallahu alaihi wa sallam za ka yi bayani wa ya ka faɗi wannan abun ibada tawaqqufiyya ne baka ce a to ai na ga ya dace ne aikin ibada ha ba haka aiki sa Allah ce la la ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu bayna yaday illahi wa rasulihi baka ma Allah gwaninta inda ya ibada ce dole ka tsaya inda Allah ya ce ka tsaya nan za ka tsaya cif ba za ka wuce za ka duk wanda wannan ita ce ɗabi'arsa to ba maganar lada bane ne sai dai ci dukan tsaya a filin alkiyama so da ya yi ibada saɓanin abin Allah da manzansa suka karanta kuma Allah maɗaukakin sarki baya ba da lada sai ga abin da aka yi bisa karantarwar manzansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an gane ku so aka na kiran sallah zaka maimaita abin da yake faɗa ne sai inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce maka a wannan gurin zaka zaka faɗi ba haka ba shine faɗin hayya ala salat da hayya ala falah sai ka faɗi la haula wala quwwata illa billah amma duk wani abu da ka faɗa sabanin haka a lokacin da ne ke kiran sallah to ka sa a makarantar wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma Allah ce wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira Allah ka kiyashe mu wannan shine abu na farko wannan ita ce addu'a da ake lokacin da ladani yake kiran sallah za ka maimaita irin abin da ladani yabi yake fara ba tare da da ka ƙara ba tare da ka ka rage an gani kuma ko da kuwa sallar sallar asuba ne ko da kiran sallar asuba na farko ne saura kiran sallar asuba kira ta farko akwai kalmar da ake karawa ku bayan an yi hayya ala salat hayya alal falah ala dan yana karawa yace as-salatu khairun minan nawm ko as-salatu khairun minan nawm to kai ma haka zaka fada kai ma haka zaka fada to annabi sallallahu alaihi wasallam yace yaqulu mithla ma yaqulu al-muhaddith kuma bi annabi sallallahu alaihi wasallam ba wannan ba shi a cikin gurin da ya togace ya ce ka faɗi wani abu daban an gane ku yauwa lokacin ladan yana faɗin wannan cewa sallah shi ya fi alkhairi sama da bacci da kake to ka tashi ka zo ka yi ka tashi ka zo ka yi sallah as-salatu khairun min an-nawm lallai sallah shi ya fi alkhairi sama da sama da da yin bacci Allah ya sa mun gani abu na biyu malai ce ya qulu wa ana ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا يقول عقب تشهد المؤذن تولادن يا جماعة كيران صلى يا كيران صلى يا لا إله إلا الله نكرشي كما كان لا إله إلا الله نكرشي to me ya kamata ka yi to bayan ya gama ka faɗi wannan kalma tasa ta ƙarshe to ne sai ka faɗi wannan kalma sai ka ce wa ana ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikala la wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabban wa bi muhammadin rasula wa bil islam dina a gani Dokai da ladan ya cika ta kiran sallah ka fara sai ka ce wa ana nima ashhadu ina shaidawa Allah ilaha illallah cewa babu abun bauta bisa cancanta sai Allah wahdahu shi kadai la sharika la ba shi da abokin tarayya wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma na shaida lallai annai muhammad bawansa ne kuma manzansa ne raditu billahi rabban na yarda na miƙa wuya na amince cewa lalle Allah maɗaukakin sarki shine ubangiji wa bi muhammadin rasula kuma na yarda cewa lallai annai muhammad manzo ne na allah maɗaukakin sarki wa bil islami dinan kuma na yadda cewa lalle musulunci shine kadai addini malaitai ya kulu aqiba tashabbudil mu'azzin mutum zai faɗi wannan ne bayan ladan ya cika ta la ilaha illallah na ƙarshe ka amsa sai ka biyo baya da wannan ka ce wa ana ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا نيما ناشيدا haka mun kana ba ladan ansa sake nan to ni ma na shaida lallai babu abun bauta bisa cancanta sai Allah kuma na yadda cewa annai Muhammad bawansa ne kuma manzansa ne na yadda cewa Allah maɗaukakin sarki shine ubangiji mamallaki na yadda cewa annai muhammad manzansa ne kuma na yadda cewa musulunci shi kaɗai ne addini an gani ku wannan hadisin ya samu asali daga sa'ad ibn abi waqqas Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi hadisi yana cikin sahih muslim yana cikin sahih muslim yana cikin sahih na imam ibn Khuzaima duka sun rawaito waɗannan hadisai da suke magana akan haka an gane ku wanda ya nuna faɗan haka bayan bayan liman ya bayan ladani ya gama kiran sallah sauraka wannan shine abu na biyu malai sai mana yana gamawa wannan ita ce addu'a ta farko da mutum zai bayan liman ya gama to sai abu na uku da mutum zai ba a lokacin kiran sallah ko kuma abu na biyu bayan an gama kiran sallah malaka yusalli ala nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba'da faraghihi min ijabati al-mu'adhdhin to kuma sai ma annabi sallallahu alaihi wa sallama salati اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سيما النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة هذا يا أمس كيرا صلى من كيرا صلى من كيرا صلى يا جماعة ياتي وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا Wabi bi muhammadin rasula wa bil islami dina sai kuma biyu bayan shi da salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka yabo cikin hadisin Abdullah ibn Amr bin al-As Allah madaukakin sarki ya kare da shi wanda ke cikin sahihu Muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya annahu sami'a an sallallahu alaihi wasallam yaqul Abdullahi bin Amr bin al-As yace lalle shi ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza sami'tumul mu'azzin idan kuka ji mai kiran sallah faƙulu misla ma ya ku faɗi irin abin da mai kiran sallah ke faɗa sun masallu alayya sa'annan sai ku yi min salati fa innahu man salla alayya salatan sallallahu alayhi biha asharan saboda lallai duk wanda ya min salati so ɗaya Allah maɗaukakin sarki zai masa goma sanadiyan guda ɗaya da ya min an gane ku haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa mu maluma sun yi bayanin mecece hikimar da ta sa aka ce ayi salati bayan kiran sallah maluma suke cewa daga cikin hikimar ita ce ai akwai addu'o'i da mutum zai biyo baya da su aiku ko ba ka wani akwai addu'a akwai roƙon wasila da za ka ma'annai sallallahu alaihi kuma akwai naka personal addu'a wanda za mu zo mu karanta annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da ka rinka yin addu'a tsakanin kiran sallah da ikama saboda addu'a a dai wannan lokacin addu'a ce karfafiya ko yau to kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi ingantacce daga daga cikin a hadisi sahih imam shaykh muhammad nasiruddin albani ya ma hadisi ne ke hasan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu du'a'in mahjubun hatta yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam dukkan wata addu'a to tana da shamaki tsakaninta da zuwa wajen Allah har sai an ma annabi salati a wannan addu'a an gane ku sai suka ce ashe kaga hikimar ita ce kana neman Allah madaukakin sarki ne ya amsa addu'an da zaka biyo baya da shi mafu sai ka gabatar da yi ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama salati so da akwai addu'o'i da zai biyo ba shi yasa ai maluma suke fadin cewa matakan addu'a da ake sa tsammanin Allah madaukakin sarki ya amsa kala uku ne mataki mafi karanci shine matakin da zai ma annabi sallallahu alaihi wasallam salati ko a farko ko kuma a ƙarshe karai. kace mataki na biyu shine wanda za a bude da salati kuma a rufe da salati amma mataki mafi kololuwa shine ayi salati a farko ayi a tsakiya a tsakiya a ƙarshe suke cewa saboda tabbas hakika ne matuƙar kama annabi sallallahu alaihi salati yadda ya karanta tabbas Allah zai amsa suke cewa kuma to ai Allah ba zai amshi farko da tsakiya da ƙarshe war maka dan abin da ke tsakani ko haka ba haka Allah sai ai hada gaba da saboda shi Allah madaukakin sarki ahkamul hakimin ne kuma arhamur rahimin Allah ya sa mu gani to kaga bayan kai wancan sai kai salatin annabi sallallahu alaihi wasallam kowanne daga cikin salatul ibrahimiyya da suka tabbata a sunna bisa karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kai sai kai bayan kai wannan malai ce ya kulu sai ko mutum ya ce Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'imah آت محمدا الوصيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته zamu ga littafin malam ya sa a bracket innaka la tukhliful mi'ad ku a bracket amma nan bai ba bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi inda ya annabi sallallahu alaihi ya karanta aka tsaya kenan ha wa ba'athahu maqaman mahmudan alladhi wa'adta anan annabi sallallahu alaihi ya ya tsaya a karantar wanda yi da hadisin abdullahi bin amuru ko eh ba na kuskure ba shine hadisin yake karantar da da wannan hadisin jabir bin abdullahi al-ansari Allah madaukakin sarki ya gare da a gare shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam man qala duk wanda yake hina yasma'u nida a lokacin da yaji kiran sallah sai yace Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته duk wanda ya faɗi wannan hallat lahu shafa'ati yawmal qiyama ceto na ya tabbata akan saran tashin alqiyama duk lokacin da kaji kiran sallah zaka yi wannan addu'a Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته mutum ya faɗi wannan duk lokacin da ya kiran sallah sai ya wannan addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam hallat lahu shafa'ati yawm al-qiyama ceto ya tabbata a gare shi ran al Allah riwayan imamul bai haƙi shi ya kawo wancan innaka la tukhliful mi'ad amma bai inganta ba duka hanyoyin hadisin bai inganta ba zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wacce hadisin Jabir yana cikin sai Bukhari kamar yadda muka yi ishara to ma'anar addu'ar ita ce ce Allahumma ya ya Allah rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma ubangijin wannan kira cikakkiyar kira da aka Wani maka ce adda'watu a anan ana nufin ita kiran sallan yadda take cike da tauhidi da kadaita Allah da kwadaitarwa zuwa ga aiki mafi girma shine sallah an fara buɗa da kalmomin tauhidi kuma an rufe da kalmomin tauhidi ciwo ya Allah kai ne ubangijin waɗannan kalmomi din cikakku wasalati alqaima kuma kai ne ubangijin wannan sallah da za a tsayar wasu maluma suka ce alqa'ima ai adda'ima wannan sallah da za mu yi kuma sallan da ba ta canzawa tun da ka shar'anta har yau har gobe har kiyama ta tsaya har kiyama ta tsaya sallar ba zai ba za ta canzu ba cewa salatul qa'ima ati Muhammadanin alwasila nan ne ita ce addu'a duk wancan yabo ne kake ma Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma was salati al-qa'im kaga wannan kana jinjina Allah ne kana kambama shi addu'a ita ce ati muhammadan al-wasila ya Allah ka ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-wasila me take al-wasila manzo Allah sallallahu manzilatun fil janna لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو manzo Allah sallallahu ita alwasila wani matsayi ne wani matsayi ne a gidan aljanna kuma a halittun Allah gaba ɗaya mutum ɗaya Allah ya alƙawari zai bashi wannan matsayi ya yace sauraka ina fatan ni ne in zama mai wannan matsayi in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya mishi kafin ya bar duniya Allah ya mishi alƙawarin matsayin ku ha wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda annabi sallallahu alaihi wasallam to in har an kira sallah za ka yi wannan addu'an ati muhammadan alwasila ya Allah ka ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan matsayin wal fadila kuma ka kara mishi da wasu matsayi bayan wannan al fadila ay al martabati zaida ka kara mishi wani matsayi akan wannan wa ba'athu kuma ka tashi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam maqaman mahmuda matsayi abun yabo allazi wa'adtahu wanda kai masa alƙawari aina magata asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda ga roƙon Allah madaukakin sarki ya tabbatar ma annabi sallallahu alaihi wannan alƙawarin da Allah ya mishi an gane ku Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima آت محمدا الوصيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته أغاني وصلا قصنا قارة قاري a wannan addu'ar amma ba a sa su ba gaskiya kaga an addu'a ce Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima ati Muhammadan al-wasiyata wal-fadila tace wa darajati ar-rafi'a ku kaga suna faɗa wannan wannan ba wanda ya sa su ba wanda ya sa su ka tsaya mafi alkhairi shari'a ita ce shari'ar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka tsaya bisa karantar manzon Allah sallallahu alaihi sai ka huta ko haka wani sai ka huta ba wahala kuma ga alada amma ka ƙara ka wahala ka yi ƙari kuma na ƙiyama ka ci dukan siya wallahi wallahi ba sa maganin duka ne wallahi duka za ka sha saboda ba sa ka ba ka yi kuma kana tsammanin a baka lada kaga sai ka shiga cikin al'afsarina a'malaku alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a Allah karka samu kasance daga cikin irin waɗannan mutane ونعيدتي أبدون اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إن كي ونن أبدون في أبنك الشين ماذا الله صلى الله عليه وسلم يدعو لنفسه بين الآذان والإقامة فإن الدعاء حينئذ لا يرد sai ka yi makanka addu'a tsakanin kiran sallah da ikama manzallar salatu shi saboda addu'a a wannan lokacin ba a mayarwa kana da tabbas Allah zai amsa an gane ku Haga duka wannan yana daga cikin hikima da ta sa shari'a ya sha'anta an kira sallah to a jinkirta ba kama su wannan lokacin yin wannan addu'a ma ba ba musamman wata al'ada da muka tsira ma kanmu sa al'ada ce fa tsantsa ba addini ba ba shi da alaka da addini shine wai sallan magariba ana kiran sallah ta yarwa ake wannan yayi hannu riga da karantarwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam har umarni ma ya ba nayin nafila kafin sallan magariba hadisin Anas Bukhari da Muslim sallu qabla al-maghrib sallu qabla al-maghrib sallu qabla al-maghrib manzo Allah ya maimaita so uku raka'atayn liman sha yace ku yi nafila kafin sallar magriba ku yi nafila kafin sallar magriba ku yi nafila kafin sallar magriba fada so uku yace ku yi raka'a biyu kafin sallar magriba manzo Allah sai da mai maimaita so uku Anas dan Malik yace mun tashi mun ga manyan sahabbai ladani na fara kiran sallah kowa na kama filan masallaci inda zai na fila bayan ladan ya gama kiran sallah tawa mun dauki wata al'ada ka rasa daga ina wannan al'adan ta samu asali ko lokacin da mutum zai mai wannan addu'an na bayan kiran sallah limamin bai barin mutum sallah magaruba ana za ga liman yana tsaye ne ma a wajen tsayuwar liman ladan na gama kiran sallah sai ta da ya gama ka sa a musunna kuma ka zalunci mutane ka hana su yin addu'an da manzo Allah ya sunnanta musu ta hana su ya zama wajibi mu gyara wannan an kira sallah ka bar mutane su yi addu'a su yi alaula wanda zai yi nafila ya yi nafila tukun a tare sallah shine sunna shine karantarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa mu gani annabi sallallahu alaihi wasallam ya du'u li nafsihi bayna al-adhan wal iqama fa inna ad-du'a hina idhin la yurad yayi makansa addu'a tsakanin kiran sallah da ikama so da addu'a a wannan bigirin ba a mai da shi insha Allah ta'ala in Allah madaukakin sarki ya ba mu ararai zuwa zama ta gaba za mu karanta wasu gurare duka da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi faɗi cewa gurare ne wanda ya kawata bawa ya rinka kokarin kirdaron su wajen yin addu'a da lokuta da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayanin cewa addu'a waɗannan lokutan addu'a ne tabbas karfafiya a wajen Allah madaukakin sarki insha Allah amma wannan anan za mu tsaya aya abin da muka fara wanda ya zama daidai muna roƙon Allah madaukakin sarki ba mu lada kai abin da muka fara wanda ya zama na kuskure muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ke mana Allah muke roƙo ya sada mu da dukkan alkhairi na duniya da lahira ya kare mu daga dukkan sharri na duniya da lahira Allah madaukakin sarki ya rufa mana asiri duniya da lahira na'am amin na'am hmm. eh. Eh. Eh. yake cewa wasu za ga a masallacin kawai sallar magarba ba sa rubuta time sai da su ce after sunset eh wasu kuma sai su satan duka babu bambanci abinda ake bukata shine shi in an kira sallah tun daga karantarwa ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam to kabar mutane su yi practicing wanda yake so yi a matsayin ka na liman ba a taba samun annabi sallallahu alaihi wasallam an kira sallah kawai ta da sallah Sai mafi yawan lokuta ma ana kiran sallah annabi sallallahu alaihi wasallam na cikin gida ne sai mutane sun taru sun shirya bilal sai zai ce mishi sallah rasulullah an shirya tukun ya fi yi sallah ba a kira sallah liman na tsaye yana kallon sai yana jiran mafi yawan lokuta an kana karanta mun sha karanta hadisan anan sai an gama kiran sara hallo mutane sun shirya dukkan ladan eh, bila sai zai ce mannan salafin to mutane sun halarto sun shirya so ko an sa time ko ba a sa time ba ka ba mutane lokaci da za su yi abin da shi ne karantarwa annan salafin shi ne abin da ya dace an ce after sunset dama after sunset ɗin ne ake yi ake sallan magarba in an sa tab din shi ma tab din an sa din da ake tsammanin lokacin ne rana ya faɗi ne so babu wani bambanci wallahu a'lam اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله